wani ya yi tambaya wato sai ya haƙuri wasu tambayoyin sai na daɗe na ta nazari kafin abin nan wannan yana bayani dangane da akan yaƙoƙin da ke faruwa a yanzu shin yaƙoƙi ne na gaskiya ko ƙarya ne kuma ƙungiyoyin mujahidun da kansu suka dogara ko kuwa da ainihin wato ko kuma ba ma kirki ba ne wato abin da nake fahimta ya koki da suke faruwa yanzu imma a najeriya ne ko a kasashen waje sannan da wasu kungiyoyi da ya kiraye su kungiyoyin masu jihadi hmm. shi waɗannan kungiyoyi sun dogara da kansu ne ko kuwa wani makirci ne aka kulla waɗanda wasu ne suke ɗauke da su wato ba dogaro suka yi da kansu ba to ah, a bisa gaskiya kurki kafin ke kafin kai ga wannan na magana ɗagutun nan ba wannan sun ƙara bayani ba ne amma ko mutum hausa yake karantawa ne ya ɗauko tsorar ƙur'ani na shiga baka gumi a cikin suratun nisa inda aka kawo wannan ayar ina jin aya ta dari aya ta sittin shi nake zato ko sittin da wani abu ina jin ita ce sittin zai ga yadda ya fassara cikin sharhi a ƙasa menene ɗagutu duk wani abu duk wata doka da ba ta Allah ba game da ibada ne ko mu'amala wadda ta saba mata Allah ba ta Allah ba ce ta mutu ce saboda haka cikin tsarin dagoshi muke kashe kashe sai dai mu kokarin fita daga ciki amma a bisa gaskiya ba yanke hukunci muke ba ba kai suka yanke hukunci don hukunci yanke ina musulman suke kenan ba zan shiga cikin wannan fagen ba wani abu ne mai tsafi in mutum ya aikata aikin kafirci ba nan take ya zama kafiri ba sai wasu sharuɗa sun cika akwai abul khalid a cikin littafin shi alhabdul fasil bainal iman wal kufr to yayi cikakken bayani ko a wurin to ba zan shiga cikin wannan ba to sai maganar wannan mujahidin a ah, jihadi ba za a fata shi ba har zuwa tashin alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce na cewa aljihadu maru ila al qiyama la yaqulahu adlu adilin aw jawr jairin ko jihadi za a kin shi tashin kiyama kowane hali in kaga ba a jihadi ba musulunci don inda akwai musulunci ba a rasa mai shirya mashi zagon kasa. wanda kuma dole ka yaki wannan dagon kasar shi yasa manzo da sanin jihadi kan ba a fasan shi in ce jihadi da ma'anar shi gaba daya ba masu cewa an daina jihadi da yaki sai da wazi ko wazi har yakin da makamu walla ba a daina ba in ka ji musulmi na cewa an daina sun shiga harkar duniya ne suna son kuɗi suna son dukiya suna tsoron mutuwa sun ko gama ganin kanci idan waɗannan abubuwa suka ɗauke su sun gama shiga rauni kamar yadda halin da muke ciki shi yasa za ka ji ana wannan fassarorin to saboda haka kowane jihadi ko yaƙi da ake na musulunci ya dogara da irin halin da ake ciki da irin zamanin da ake ciki ko makaman ne ma'ai yanzu zamanin ka za ka hau doki ne ka rike takobi mutum ɗaya zai gama da mutum dubu ɗari na masu takobi da doki ko in yi rike mashin gan guda ɗaya ko da magamai ko ma a tuwo muka jirgin saman da ba kowa a ciki drone a zama muku ba magamai a kashe ku to saboda haka mu ma irin waɗannan makamai wajen mu samu sannan neman agaji da wani wanda ba musulmi ba ko kuma ya agaza muka ka karɓi taimakon ba wanda ya hana manzana sama ma ya yi za ka iya haɗa kai da wani don ku yaki abokin gaba ka da ya fi sharri da wani abokin gabar wanda ke shi ma wancan abokin gaba shi ne in ya so in ka gama shi ma kuma ku fuskanci juna ƙwararfa abin ya faru kenan a afghanistan amerika ta taimaka ma almujahidun don haka ake kiransu a lokacin ba a ɓata musu suna ba afghan mujahidun wanda da suka ziyarci white house ko black house hmm? fada shi america fada ibilisanci da shedanci da zalunci a lokacin reagan da cowboy